Wata kafar labarai ta ce masu kungiyar ƙwallon kafan nan ta Manchester City ba za su bai wa manajan kungiyar Manuel Pellegrini isasshen kuɗin sayan 'yan wasan da yake so a watan Janairu ba. Kafar ta ce 'yan kasar Abu Dhabi da suka mallaki kungiyar za su faɗa wa Pellegrini a wata ganawar da za su yi a mako mai zuwa cewar babu wadataccen kuɗin da za su iya bayarwa domin sayan 'yan wasa a wannan lokacin saboda 'yan wasan da yake son ya saya ɗin wato Marco Rios da Rose Barkley ba za su shiga kasuwa lokacin saye da sayar da 'yan wasa na watan Janairu ba. Pellegrini dai yana fatan City za ta iya rike Frank Lampard ɗan wasan da ta yi hayarsa daga kungiyar New York City FC ta nan Amurka. har zuwa tsakiyar watan maris wato kafin a shiga sabuwar kakar kwallon kafa a nan amurka